bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa allati la tu'addu wa la tuhsa ni'imomin da ba sa ƙididdiguwa ba sa ƙarewa ya kaddara mana wannan rana ta hatama ta tafsirin bana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga hijira shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya wanda alhamdulillahi mun hada a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihsan muhammad muhammad ebenu da gra a garin kano a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya kama 27 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shine ya zo daidai da sha shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida taskar tarihi kai tsaye yau za ta sa tarihin ɗaya daga cikin malamai wanda muka ɗauko tarihinsa ranar sha biyu ga watan ramadan wato babban malami mai wallafe-wallafe wanda ya ƙware wurin wa'azi al'imam ibn al-jauzi wanda mun ɗauko bayanansa lokaci yi mana ba mu cika ba muka ce mun yi alkawari za mu cika sa cikin yadda Allah za mu kalli ciko na tarihin wannan malami wanda wannan malami ya yi fice ta fuskar wallafe-wallafe wanda sai da ya wallafa littafi mai sunan littafi a lokacin da babu intanet a lokacin da babu google a lokacin da babu ai kwakwalwa ce kawai take aiki amma sai da ya wallafa littattafai sama da dubu biyu wanda suka tattara bangarorin ilimi daban-daban kama daga ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin fikihu da ilimin tarihi da ilimin luga da sauran fannoni na ilimi kisa aka rawaito shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala duk da dai a wasu maganganunsa yakan ce ibn al yana da tanakudi saboda yawan allafa lafansa in yayi magana a nan wani wurin kuma sai ka ga wata magana ta ci karo da wata magana amma duk da haka ya yi shi yake cewa ni da kaina li wahadi ni kadai nayi nazarin littattafai ala tis'ami'a mu'allaf libin al abu sa publications wallafe-wallafe 900 na ibn jauzi ka san shi shehu islam ai mun ji tarihinsa shi kansa in yi zama ɗaya kan wallafa littafin da in cikakken zama za a isa yi sati ɗaya kafin a wallafa shi to yana daga cikin masu nazari da ƙoƙarin yin nazari da karance-karance to sai da ya karanta littattafan ibn al-jauzi littattafai 900 wanda lalle haƙiƙa daga irin littattafan da ya bar wa duniya suna nan da yawa wanda duk littafin da ka ɗauka a cikinsu lalle za ka yi tunanin cewa ibn jauzi ba ƙaramin malami ba ne domin duk inda ya shiga sai ka ji ya zubar da ilimi da laɗa'in ga littattafan nan a kodinti ban kawo su a matsayin ƙimarsu ba na bi alfabetikali alifin ba'u akwai akabarun nisa littafin da ya yi a kan labaran mata ka san ka tashi za ka yi rubutu a duniyar mata to lallai za ka iya littafi kwarai da gaske saboda yawancin makircinsu ai ba za mu manta da wannan mutumin da ya haɗu da wata mace ya ce cifa duk makircin duniya na mata sai da ya bi duniya ya bi garuruwa ya wallafa shi ya ɗinge mai littafi an ce ya zo wucewa ta wani gari ta gindin wata rijiya sai ɗaya daga cikin nisa'u za ta yi masa tsaurin kai da rawar kai wata mace sai ce kai dakata duk tsiwar da zaki min da shegantaka ku ta mata ba abin da ban sani ba duk na tattare yana cikin wannan littafin sai ta ce kai ba haka ba ne ka kawo mu wani littafi ka ce in gaske ne ba ni in gani tana ba shi littafin nan yana ba ta littafin nan tana karɓa sai ta ma shi a cikin rijiya ta ce to na ba ka wani makircin da baka rubuta ba a cikin makircin mata to wannan dai yana daga sosai da ya littafi akan akabarun nisa'i yayi akan a'marul a'yan wato shekaru na wasu sanannun mutane ya yi bustanul wa'izi na littafi ne da yake bayani akan wa'azi da wuta da aljanna targibuwar wa tarhib ya yi talbisi iblis wanda yake bayanin hanyoyin da iblis yake batar da mutane ya yi tarihu baitul maqdis ya yi tufatul maudud fi akamil maulud akan yaro ma jariri kasan musulunci tun yaro yana cikinsa ya tanadan masa hukunce hukunce har zuwa balaga to ya yi a wannan littafin ya yi asabati indal mamat tabbatuwa yayin mutuwa yayi jawahirul mawa'iz abin da ya shafi wa'izi yayi aljalisu salih wal anisun nasi yayi husnul suluk fi mawa'izul muluk wanda shi wannan yana bayani ne akan inda za a yi wa sarakuna wa'azi yayi zammul hawa shine zargin son zuciya yayi zadul masir fi ilmi tafsir kasai tattalin tafsirin na ilimin tafsiri wanda ya sha bamban da kowane littafi yau da za ka ɗauko ƙurtubi ka ɗauko ibn kasir ka ɗauko jalalaini ka ɗauko duk wani tafsiri za ka ga wannan littafin nasa ya yi fita shi in ya kawo aya sai ya kawo maganganun malamai daban-daban me tabi'ai suka ce me sabai suka ce wai wannan kalmar fassara ɗaya ta ce fassara ɗaya ce da ita ko tana da fassarori da yawa ya yi siratu umar bin abdulaziz ya yi safotu safuwa. ya yi saidul khadir yana da atibbur rauhani yana da fununul afanan fi ulumul qur'an yana da kitabul azkiya littafin da na makalewa kenan lokacin ina mataki lokacin muna diploma a legal da na kyalle ido a library na ga littafin nan sai da na nace wa littafin na zama ina ta sai da kusan na haddace littafin saboda littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske yayi kitabul hamqa mugaffali akan wawaye kawai dauka irin masu wauta da mahaukata da irin zaka je ko mu a kasar Hausa ana bada irin labari na masu wauta haka to shi ma sai ya dauko yi littafi a kansu yayi ladaiful ma'arif fi ma lil mawsimil ami min al waza'ib yayi manaqib umar bin al-khattab yayi al-muntazir fi muluk wal umam kasitatul littafin sa na tarihi kenan yayi annasu kuluman suku fil hadith yayi alwafa fi fada'ilil mustafa ya dauki shama'il na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mu'ujizozinsa da falololinsa sannan ya yi aliyawaƙet fil wanda ya ɗebo kuɗubobi yadda ake hudubobin sallar juma'a da sauransu to wannan kaɗan daga cikin wallafe-wallafensa kenan wanda mun ji a ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarabe shi duk shaharar ibn lujozi mun ji cewa wancan karan har halifa na zamaninsa ya yi kuka saboda wa'azinsa kuma ya zo ya tuba ya dinga sakin ɗauraru yana taimakon marasa shi amma Allah a ƙarshen rayuwar ibn jauzi lokacin wani halifan daban Allah sai ya jarrabe shi sai magauta 'yan adawarsa 'yan cin dunduniyarsa sai suka kai su kansa wurin wannan halifa na lokacin aka kai munafunci aka yi kulle-kulle aka kai sharri yana zaune a gidansa salin alin yana rubutu a farfajiyarsa domin kullum wallafa-wallafa littafi yake ja'ahu sai wani mutum ya zo masa man asma'ahu galizar kalami wanda ya ji yadda shi zance mara daɗi zance mara mutunci zance na zagi na cin zarafi washe mahu ya zage shi ko a yau za ka sami irin wayan nan a shi ƙaha na gaya ma ana samu wanda ba san ƙimar malamai ba ka ga malamin Allah malamai dattijai malamai tsofaffi malamai da suka ba da gudunmawa wajen yi wa al'umma hidima kowane dan siyasa kawai don yana sa ko pa ko ma me kawai sai ɗebi malaman ne ɗora musu a sharwa iya zubin laki ai malami ya fi karfin kai masa wannan ko malamin abata da ne banda al'umma mu ta lalace malami yana da kima yana da daraja to irin wayannan masu wannan da wahala ga sun tsina na wani a siyasa sai dai su zama karnukan farauta irin wannan ba sa zama gwamna na baka na baka wannan amsar ba sa zama shugaban kasa ba sa zama in sun zama za ga abin nasu babu albarka shi malami namansa guba ne duk mutumin da ya taba kuma wallahi Allah sai ya kama shi ko da malamin sama sama malami ne ai ya shiga wata riga ta gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka tura irin wannan wanda ba sa ganin mutuncin malamai ya je ya kausasa masa harshe ibn al-jawzi duk ilmin sa darajar wacce ta ya zage shi wa katama ala kutubihi wa darihi littafansa ya banin din sai ce a kulle laburare dinsa gidansa ma kulle a kamush. iyalahu iyalansa kuma aka tarbuza su aka ce an kulle gidan kowa ta koma gidan ubanta ƴaƴansa kuma su kama inda za su kama wannan aka yi wa ibn al-jawzi wanda malamai suka ce asalin abin da ya jawo wannan qadiyar akwai wani waziri mutumin shi ibn al-jawzi ne wani waziri ne mai kima da daraja a lokacin da ake ji da shi ibn yunus to sai daula sai ta juye sai aka canja khalifa sai zama ba mulkinsu ba ne Shi ne sai aka kama wannan wazirin to akwai wani mutum da ake ji da shi ibnul shi ne wanda aka ba wa in charge na kula da su irin waɗannan a kakka masu. khalifa shi ya naɗa ya ce duk irin tsofaffin mutanen wancan khalifan ya kama su ya garkame su to don haka sai shi ibn al-qasab sai ya bibi ba ma yi wazirin ba ibinus hatta mutanen da suke da alaka da wazirin wanda akwai wani mutum da ake ji da shi abdulsalam bin abdulwahab bin abdulkadir aljiyali rahimahullahu ta'ala jikan shehu abdulkadir jilani ne ana ce da shi abdulsalam shi babansa shine abdulwahab shi kuma abdul wahab dan abdul qadir kaji duk abdul abdul ne abdul ne zo kuma kaza suna haka yake yayi a wani lokacin sai shi wannan abdul salam dama ya kasance ana tuhumtarsa yana da wata aƙida mara kyau ya yadda da bautar taurari da ilimin tsubbo da wasu abubuwa to sai aka ce wannan abin da yake ba shi da kyau sai ibn zawzi suka ce wannan abin haramun ne irin da yanda ake wa malami yau in ya zo da mummunar aƙida a kirawo shi a tara masa malamai a yi masa mukabala in yana da hujja ya kare kansa in ba shi da hujja ya kasa kare kansa to su ibn jauzi lokacin su ne suke da fada sai suka tatse shi wannan abdulsalam din jikan abdulkadir jeli to shi lokacin da aka zo da sabuwar gwamnati yana da alaka da shi ibn al-qassab din wanda aka ce shine zai bu dukkan wazirai da wanda aka cire ya tumce su da aka sai yake cewa da ibn qasab aina anta an ibn al-jawzi yace ban ga ka kama ibn al-jawzi ba sai ma ko wannan gaba tsakanin sa da ibn al-jawzi yace fa huwa min akbari ashabi ibn yunus yana daga cikin manyan sahabban ibn yunus kuma yace ibn yunus lokacin yana waziri ya kwace makarantar kakana abdulkadir jeli dama makarantar hubusi ce a gaba da ita yace sai ya kwace makarantar kakana sai dankawa ibn al-jawzi kuma ibn jauzi da aka kama ni ina da littattafai irin can na tsubbace tsubbace na bautar taurari da waye ya kone min littattafai na da shawararsa aka yi amfani shi waziri ya kone min littattafai na dan haka kuma sai yi masa kage ce nasibi ne ka san akwai wanda ake ce da suna wasu wasu batattu ne su kuma daban wanda ba sa son sayyidina ali ba sa son ahlul bait kamar da yan shi'a su kuma suke kamba ma ahlul bait da sayyidina ali su kuma nasu ba irin su alhajjaji bin saukari ba sa son gidan manzala sallallahu alaihi wasallam sai wa ibn jauzi kage yi masa sharri yace ai in baka sani ba man nasibi ne ai dan gidan abubakar siddiq ne jikan gidan abubakar siddiq tsazan abubakar siddiq ne to shi kuma ibn kasaf dama dan shi'a ne wa kana shi'iyan kabisan kuma mumuna ne malam ba shi da kirki to daga yaji haka taba ilal khalifa tunda khalifa shi ya dora akan abun sai ya rubuta wa halifa cewa a kama ibn al jawzi wasu kuma jama'a da yawa daga cikin makiya ibn al jawzi suka shiga kadiyar suka cicciba wa labbasu alal khalifa suka yi wa khalifa ƙarya kasan shi shugaba duk abin da aka je ake gaya mai aiki suka yi wa ibn al jawzi kage da aka shi kenan sai ya umarni cewa a je a mika shi ga ainihin rukun abdulsalam shi wannan jikan abdulkadir jiyali rahimahullahu ta'ala da haka shine to sai yazo gidan kofa gidan ibn jauzi ya shiga gidan dama akwai wannan gabar akwai wannan gillan a cikin rai shine sai ya munana masa magana kamar yadda muka faɗa shine to sai aka ɗauko shi aka kamo shi aka kasa shi a cikin wata jirgin ruwa sannan bayan haka shi rukunin din abdulsalam ba fa shine a cikin in charge ba amma sai ya dumu-dumu a cikin kes din kamar da yanzu zai abin da yake in mutum yana da makiya in suna da gwamnati a hannu to sai su shigo su yi uwa su yi makarbiya to haka ya shigo ya uwa ya yi makarbiya ya shiga cikin wannan kwale-kwalen da aka kai ibn jauzi yana so ya ci mutuncinsa wanda a lokacin an sa masa wani takunkumi sannan kuma doguwar riga ce ma a jikinsa ba wai shiga ya yi cikakke shiga ba sannan a kansa ba wata hula ba ne koro ne da aka shi kenan sai aka yasar da shi aka kai shi can wani gari gefen kogi da ake ce da shi wasit wanda a lokacin shi ma mai garin yana ɗaya daga cikin 'yan shi'a sai rukuna bin abdulsalam sai ke cewa da shi ne abin da nake mai zai hana ka bani wannan maƙiyin in jefa shi a cikin wannan kogin gawa kowa yahuda to sai wannan mai unguwan abin ya masa nauyi wa ya ce ya zindik ya ce ya kai zindiki armihi bi kaulika yanzu kana nufin in jefa shi da umarninka kenan kai zaka ban oda sai ce haki khatal khalifa in kana maganar wannan a jefa shi to ba ni a rubuce ba ni oda a rubuce daga halifa kasan wani na daga cikin abin da ko mutum yana tafiya al'amuran aka zo da rashin gaskiya sai ce to ba ni a rubuce ba ni a dokance in kana so ne kaza to sai ce to ba ni umarni daga wajen halifa sai ce wallahi lauka na min ahli mazhabi ya ce wallahi da ɗan mazhaba ta shi'a labazaltu ruhi wa mali fi khidmatihi saboda ya san kimar ibn al-jawzi yace da sai na yi balantiya da dukiyata da ruhi na wajen yi masa hidima hidima shine sai rukun sai ya dawo zuwa bagadada wanda shi kuma a hakan sa bai cimma ruwa ba kuma tsakanin waziri ibn yunus da kamar yadda na fara da jikokin shehi abdulkadir jinadi akwai adawa tsohuwar adawa to shi ne abin da ya faru wanda ana nan sai da ibn jauzi sai da shekara biyar a tsare to shi ne amfanin ka ba wa ɗanka tarbiyya mala duk yadda za ka yi kokari ɗanka ka sa shi makaranta ka sa shi karatu ka sa shi zama tsantsan mutum akwai lokacin da zai ma rana ashe ibn jauzi ya dasa ɗa ya ba wa ɗansa tarbiyya ana ce da shi muhiddin yusuf lokacin da aka yi ba shi da wayo sosai to sai ya samu yi girma kuma shi ma sai ya shiga layin malanta kuma sai fara yin wa'azi har ma ya samu shiga a wurin babar khalifa na wannan lokacin da aka dalilin wannan saboda matsayinsa shi ma shine sai yi wa uwar khalifa cewa fa ga mahaifinsa fa an ɗaure shi ba a bisa hakkinsa ba ta hanyar zalunci to wannan dalilin ne ita kuma uwar halifa sai ta wa halifa magana nan janan tana yi sai aka saki ibn zuz ai ka san wanda suka san lalata dai haka suke yi in sun san gwamna yana da uwa wacce uwar mata isa ta gaya masa ko yana da wata mata ko yana da wani wanda yake ji to sai a biyo ta nan sai ga ga abin sun tafi to wannan shine abin da yayi har ma shi ibn al-jawzi yake cewa wallahi lokacin ina wasil a tsare kullun sai nayi sauka alqur'ani yace amma ma qara'atu fiha surata yusuf yace ban taba karanta suratu yusuf ba me dalili yake cewa saboda bakin ciki na ina ta kai sun ciwon dana yusuf da na shi ban san matsayinsa ba amma ashe Allah ya sa yusuf din shine zai zo ya masa rana wanda ibn al-jawzi ya rasu a daren juma'a sha biyu ga watan ramadan kamar yadda muka ji a shekara ta 597 daga hijira yana ɗan shekara 87 bayan ya yi rashin lafiya ta kwana biyar wanda mutanen da sun ji ciwo sun yi alhinin rasuwarsa ta yadda aka dinga cika wajen jana'izarsa har sai da aka rufe rumfunan kasuwanni kuma mutane sai da suka dinga shan azumi a ranar saboda cikin azumi ne saboda tsananin zafin rana da kuma cakuɗe ne da gumi da ake ciki sai da mutane suka dinga shan ruwa in ba ka ba za su halaka saboda a raka jana'izar ibn al-jauzi har sai da aka zo lokacin sallar juma'a to a wannan ne aka yi masa jana'iza wanda yana da matsayi kwarai da gaske kuma ya yi wasiya dama ya ce in ya mutu alƙalaminsa da yake rubutu ya yi fiffiƙe irin garin alƙalamin irin karan wannan totuwar da yake fiƙe alƙalamin yana tara ta yace da ita za a dumama masa ruwan wankan gawarsa sannan yace a rubuta masa wannan baitin a kabarinsa ya kasiral afwi amman kasura zamba ladaihi yana cewa ya wanda yake da yawan afuwa ga mutumin da ya yawaita zunubai gare shi ja akal muzinibu yarju safaha an jurmin yadaihi yace ga wani mai zunubi nan ya Allah ya zo wurinka yana neman kai masa afuwa abu salifin da ya kaza ji abin da ibn dawzi yake rubutawa yana kaskantar da kai bai ce shi malami bane yace ana daifun yace ya Allah ni bako ne wa jazaa'u daiti sakamakon kuma bako ihsanu ladaihi shine a kyautata masa wanda wannan shine abin da ibn dawzi yayi wanda daga cikin darasi da ya ban mana a rayuwarsa cewa na daya in kana maraya ba a maraya ba a rahuhu me karin magana ne da suke cewa na babu maraya sai da ko yawa da aka shi maraya ne amma a haka ya zama cewa ya zama ya yi ilimi kaji sai da ya kai bango na biyu a kula da yaro tun yana karami yana ɗaya daga cikin abin da sa ake taimaka masa ya zama ya samu karatu wajibi ne ga iyaye su dinga daurewa suna ba wa 'ya'yansa ilimi wanda wannan abu ne mai kyau kaji ɗansa yusuf da ya ba shi ilimi ga shi ranar da ya zo ya masa sannan ka dinga kula da manhubar da Allah ya baka kada ba layin ka bane abu ka ce zaka shiga layin abu kowa akwai irin baiwar da Allah ya ba su in kai malami ne to ka tsaya iya malinta kada ka je ka shiga fagen da ba naka ba in kai dan kasuwa ne ka tsaya iya kasuwanci kada ka ce zaka shigo harkar gwamnati in kai ma'aikacin gwamnati ne ka tsaya iya harkar office kada ka ce zaka shiga fil din da ba naka ba ana so kowa ya tsaya iya da'ira su sai ga al'amura suna tafiya wanda wannan yana daga cikin abubuwan da ya kisarsa ta nuna mana bana taskar tarihi mun yi kwana ashirin da bakwai har wannan rana daga cikin abin da muka tattauna akwai da dama mukan ce akwai bangaren sirar manzala salihu salama akwai bangare na biyu tarihin sahabbai akwai bangare na uku tarihin tabi'ai da manyan malamai akwai bangare na hudu tarihin halifofi da sarakuna akwai bangare na biyar shine irin events wasu abubuwa da suka faru na tarihi wanda ba tarihin wani bane sai dai kaza ce wani abu ne ya faru sannan akwai bangare na kuma wagai su ne su dai ba mutanen kirki ba ne kai tsaye su kuma dai ga sanan dai ba sa cikin malamai ba sa sarakuna su ma muka dan ɗebo su domin aya to bana taska tarihin mu ta bana abinda muka tattauna sirar manzala sallallahu da a bana kawai mun kalli yakin badar ne da abin da ya faru 16 ga ramadan da 17 ga watan ramadan bana ba mu kalli bangaren sirar sosai ba in ana nazari a taskar tare mu ko fahimci na ce duk abin da muke muna tarihin da yake da alaka da ramadan ne ba wai kawai ɗebo tarihi haka muke ba sai bana ne muka fara wani salo saboda mun fara cinye taskar tarihin mu ga cewa in akwai wani alaka ta tarihin wani a tarihin wani to sai mu ɗauko tarihin wancan wanda ya fi na wannan muhimmanci sai mu yi kamar yadda muka yi a tarihin al-muqtadir bila muka ɗauko tarihin shehul mufassirin ibn jarir tabari to yasa sai abin da yake da alaka da ramadan abin da ya shafi sirar manzala sallallahu alaihi kawai ishu biyu muka karanta da haka tana da kawai 7% 7.4% kashi bakwai kawai a cikin wannan amma kun shekarar da muka sira ta ɗebi kaso mai yawa sai bangare na biyu shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi mun yi tarihin azubairu bin al'awam ɗaya ga watan ramadan mun yi tarihin na na ma kashi na farko uku ga watan ramadan mun yi tarihin na na ma da alhassan bin ali a tare ranar sha biyar ga watan ramadan mun yi tarihin ali bin abi talib ranar sha tara ga watan ramadan mun yi tarihin khalid bin walid kaso na farko ranar sha takwas ga watan ramadan mun yi tarihin khalid bin walid kaso na biyu ranar ashirin da biyar ga ramadan sannan mun yi yakin jisir da boy wanda sahabbai ne suka yi shi a ranar sha biyu ga watan ramadan to wannan ita ce bana taskar da tafi kwasa kaso mafi yawa tarihin sahabban manzala salihu salama shi ne take da kashi 26 a cikin 100 na duk abin da muka yi sai tarihin tabi'ai mun yi tarihin abdurrahman al-gafiqi ranar biyu ga watan ramadan mun yi tarihin wannan malami wanda ya fara kawo ilimin tiyata da yadda ake tiyata sajiri kenan da abubuwa tools da ake tiyata da su sama da 200 abul qasim az-zaharawi ranar 8 ga watan ramadan mun yi tarihin ibn jauzi kaso na farko ranar 12 ga watan ramadan mun yi tarihin ibn jauzi kaso na biyu yau din nan mun yi tarihin ali bin al-husaini a ranar 21 ga watan ramadan mun yi tarihin imamu dabari a imamu dabari shi muka yi a ranar 21 ga watan ramadan shi kuma ali bin al-husaini mun yi shi 22 ga watan ramadan wannan bangaren tabi'ai da malamai sun samu kashi 22.2 a cikin ɗari sai abin da ya shafi alkulafa wal umara shine halifofi da sarakuna mun yi tarihin muhammadu fate shi ma muka cikarsa tarihin buɗe kustandiniya sai muka ɗauko tarihinsa mun yi tarihin wannan mace mai kamar maza shajaratu dur ranar goma ga watan ramadan mun yi tarihin muzaffar dinar ko kubori wanda da mun ce za mu cika sa amma lokaci bai ba mu ba na ga kusan muhimman tarihin nasa ma mun faɗa ranar sha hudu ga watan ramadan wanda ya fara zuwa da kulawa da masu bukata ta musamman da kulawa da nakasassu wanda kuma shine ya zama wajen cece ku cecewa shine ya fara taron maulidi sannan mun yi tarihin muhammad bin al sakafi ranar ashirin ga watan ramadan mun yi tarihin yazid bin ma'awiya kaso na farko ranar ashirin da uku ga watan ramadan mun yi tarin yazid bin muawiya kaso na biyu ranar 24 ga watan ramadan wannan ma bangaren ya samu kaso 22 da digo biyu a cikin dari sai kuma a hadas haka wasu abubuwa da suka faru na tarihi mun yi qadiyya filistin ranar biyar ga watan ramadan kaso na farko kenan mun yi qadiyya filistin na tarihin yahudawa da waye kaso na biyu ranar shida ga watan ramadan mun yi kaziya filistin da abin da ya shafi tarihin yahudawa a birnin kudus. kaso na uku ranar bakwai ga watan ramadan mun yi buɗe kustantiniya shi ma na manta ranar da muka yi wanda wannan ya ɗauki kaso goma sha hudu da ɗigo biyar a cikin ɗari sai wagai ruhun su ne mun yi tarihin ibn tomat ɗaya daga cikin jagoran muwahidun na manta ranar da muka yi sannan mun yi tarihin tambaɗaɗɗen nan jiya mustapha kamar atatok suna da ɗigo bakwai bakwai ɗigo hudu da allah a nan sashin wata taskar tarihi ce ta fa zama bet mutum uku nake so ko su gama na ba ku wani da ni nake bada abin a wayannan da aka yi da Allah wani ya gama wanne ne ya zama ruwa taskar tarihi da tafi kayatarwa tafi zuwa da darasi a gurguje muna da lokaci wani da Allah ya zo nan wanda zai wanda zai wanda zai ba na'am da Allah ba mu wace ce na'am tarihin Abdulrahman Al-Gafiki mana ya ce shi tarihin Abdulrahman Al-Gafiki shine best taskar tarihi wanda muka yi shi biyu ga wata ramadan a ni na barasa na khalid bin al-walid barasa zo za mu iya haduwa da kai ya ce khalid bin al-walid shine base malam abdullahi shi ma khalid bin al-walid a wani wanda zai kara bayani na na wanne ne ya shi kuma wala ya ce tarihi shajaratul dur shine wanda ya zama abin da suka <laughs> zuwa to na shi kuma mala ya ce ibn jarir dabari to duk dai nan dai gaskiya don mun yi amma saƙon shi ne gashi kamar haka duk wai ba mai mutu tarihin ba menene manufar na ɗaya mun nuna wa duniya kuma mun gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirarsa tana da muhimmanci karanta ta kuma duk inda kake buƙatar ka sami jagoranci da adalci da tafiyar da al'umma cikin tsari to ka koma tarihin manzala sallallahu alaihi wasallama akwai a cikin abubuwa da yawa na biyu mun gani cewa rayuwa tana da wahala kwane da gaske duk wanda muka faɗi tarihin sannan wanda kuka dinga faɗa ba wanda ya same ta cikin sauki duk sai da suka sha wahala duk wanda kuka sai sun zama base base dinnan nan da kuka faɗa kowanne a cikin su sai da ya sha wahala to wannan ka'ida ce in kana so ka ci nasara ba wai kana bacci ko kana kwance zaka samu nasara ba sai ka sha wahala na uku dukkan wanda suka ci nasara ba ka raba su da mahasada da kuma masu cin dunduniya wai in kana abu don mahasada su ne mahasada ko ana cin duk duniya ka to baka cewa na fasa wannan wajibi ne kai haka sannan na hudu lalle hakika mun ga yawancin wanda suka ci nasara nan tun suna samari suke cin nasara duk yawancin su a suka fara karatun alkur'ani suka fara haddace alkur'ani duk suna yarinta mun ji ba wanda ya shirme a yarintarsa to wajibi ne ga matasan mu in kana so ka ci nasara to ka tsaya ka yi karatu lokacin da kake samartaka lokacin da kake yaro in an kai ka makaranta ka dinga zuwa kai kokari kai ilimi ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan na biyar lalle hakika ba a siyan suna da lakabi wai dukkanin su nan ba wanda ba irin yanzu bane ko mutum ya ba da kuɗi a ce kawai wata jami'a ta ba shi digirin girmamawa ha kawai bai komai ba ko kuma ya je ya sayo sayan kundi a ce ya ga certificate nan an ba na girmamawa duk wa'annan wanda muka ba tarihin za ga duk wanda aka ce ya zama kaza in gaji tarihinsa ya cancanta ya haka din sannan na shida lallai haƙiƙa duk inda zalunci yake ba inda yake kai labari duk wasu masu ƙulla ƙulla ƙulla za ga cewa ƙarshen su dai in Allah ya nufin tabbatar da abu abu sai ya tabbata na takwas na bakwai kai musulunci ya sha fama da makirci ba wai tun yanzu bane tun shekarun da mun ji a tarihin filistinawa da yahudawa da abin ya faru musulunci dama tintin ana yi masa kaidi kuma har wannan lokacin amma kuma Allah sai ya tabbatar da musulunci har tashin alkiyama na takwas za mun ga cewa sabai sun ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen yada addinin musulunci yanda suka dinga yaƙoƙi suka dinga jihadi na tara mun ga lalle haƙiƙa musulunci yana da jarumai da wahala ka sami wani addinin ya zo ma da jarumai yana addinin musulunci na goma lallai al'umma musulmi fa a duniya ta daga tuta wajen ilimi wajen ci gaba wanda ya kamata mu ma yanzu ba mu dawo kamar yadda waccan al'umma ta mu ta yi na sha biyu lallai haƙiƙa malamai musulmi sun ba da gudunmowa a wurin ilimin kimiyya da likitanci na sha uku za mu ga addinin musulunci addini ne na adalci baya cin zarafin mutane duk mun ji kamar yadda muhammadu alfate ya je ya buɗe kustantiniya na sha biyar lallai haƙiƙa cin nasarar al'umma yana ga komawa ga allah ga kuma yin biyayya ga Allah ga dokokin Allah wanda wa'annan su ne saƙon taskar tarihi ta bana Allah ka samu dace Allah ka samu ɗabbaka dukkan waɗannan abubuwa idan mun koma ɓangaren tafsiri kai tsaye yau za mu tashi aya ta 83 a cikin suratun nisa'i da aka aron masu a karanta mana mai Allah yake faɗa a wa'annan ainihin ayoyi masu albarka na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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نعم نعم الله سبحانه وتعالى أولا آيوي ما سأل بركة يني من بياني dangane da munafukai Allah ya ce wa'iza ja ahun amurin minal amni awil haufi a za'obe idan wani lamari ko labari ya zo wa munafukai dangane da muminai cewa sun ci nasara ko kuma ba su ci nasara ba a wurin yaƙi wannan labari ba su da cikakken masaniya game da shi a za'obihi sai ka ga cewa sun barbada wannan labarin sun je sun yi bayani akan wannan labarin da ba su da haƙiƙanin ilimi dangane da shi Allah sai yake faɗar wannan hali mara kyau wanda ayar ba wai iya munafakai take bayani ba tana bayani akan muminai ma waɗanda suke da rauni mutum ba shi da masaniya akan abu da ya ji abu bai sami tabbaci ba ko da abu ya faru sai ya ce ya yada wannan irin abin da mutanenmu suke a yau kenan da wani abu ya fara kan hanya sai mutum ya zaro waya sai ya dauka sai ya yada a social media kila wannan abin sirrin wannan ne ko wani hatsari ne ko wani abu ne mara kyau wanda bai kamata a yada ba wanda wannan ɗabi'a ce mara kyau to Allah sai yake zargin mumine akan wannan yanayin idan mumine suka ci nasara ko suka samu ganima ko kuma aka ci nasara a kansu aka tarwatsa su sai ka ji sun je suna yada wannan labarin ba tare da sun tabbatar da menene ainihin abin da ya faru ba wanda yada wannan labarin akwai illa ga musulmi amma sai su yada irin dai abin da muke ciki a yau sai ga 'yan jarida mu gaskiya ba su iya aikinsu ba a lokaci da yawa da wani abu ya faru wanda ba a so a yada wannan abu amma sai gaji sun yaɗa. ai an kama wani malamin makaranta ya fyaɗe ayi waye da sauransu ya wani wasu labarai marasa daɗi wanda ba so ake a yada irin waɗannan abubuwa ba an fi so a dinga sakaye irin waɗannan abubuwa wanda da dama wasu daga cikin 'yan jaridan kamar gogogu zaga suna daidaita sauran irin wannan yaran 'yan jaridu zaga suna cewa ga abin da ya kamata hatta kalma na taɓa jin ba wai ko zan yabi mai gidan rediyo rahama ba amma ita shugaba gidan rediyo rahama na taba zuwa wani taro da ta ja kunnen 'yan jarida ido na ta yi wannan ta ce da Allah ku dinga kiyaye lafazan ku hatta kalmar da zaka ka jana cewa an tsige ta ce ku daina faɗa wannan kalmar cewa wani an tsige shi ta ce wannan kalmar babu daɗi kamata ya dinga sakaya a dinga faɗar zance mai daɗi da kunne na ji wannan to zuwa lokaci lokaci za ka 'yan jaridu ana ainihin saita su to ba a so ba kowane labari ake so a dinga yaɗawa ba Allah ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum da ce wannan labarin da suka ji sun mai da shi su bar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su bar wa shugabanninsu su za su yada labarin la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum ai da za su mai da wannan labarin izuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan sahabbai masu basira da tunani to da wa'annan wa'anda suke fitar da labarin ai da sun san shi daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wajen ulul amri wannan abin da yake faruwa kenan imamu muslim ya fitar da hadisi daga abdullahi dan daga umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai ya kawo shigen irin wannan abu yace lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya kaurace wa matayensa sai ya shiga masallaci wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama ya tare da iyalinsa to sai iyalin nasu suka bata masa rai to sai musu kaura da aka sai shige masallaci rabu da su fa'izan nasu ya ƙorona sai mutane 'yan barbada 'yan bani na iya wanda ba su san ma me ya faru ba kawai suka sai suka yada labarin ai ɗallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne sa'ahu ai manzala sallallahu alaihi ya saki matayensa umar bin katsab ya ce fa qumtu ala babil masjidi sai na tsaya a kofar masallaci fa nadaitu bi a'la sauti sai ne kira da mafi dagawar sauti na sai na ce lam yudilik nisa'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yudallik bai saki matayensa ba dallaka yudalliku babu menene <laughs> to lam yudallik ba yudilu yawa lam nisa nisa'ahu bai saki matayensa ba wa nazalat hadhihi al-aya sai to sai wannan aya sai ta sauka cewa bai kamata su dinga yada irin waɗannan labarai ba wa iza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bihi idan wani labari ya zo musu na daga aminci ko kuma tsoro sai ga sun yada wannan labarin wanda wannan shine dalili shi sa daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya jinjina wa masu gaskiyar imani wanda Allah ya kare su daga zamiya zuwa irin waɗannan halaye marasa kyau Allah ya ce walaula fadlillahi alaikum wa rahmatuhu ba da ban falala Allah a gare ku da rahmatsa ba lattaba'tum ash-shaytana illa qalilan da kun bi shaidani in ba kaɗan daga cikinku ba shi sa imamu zamakshari ya ce hum nasu min da'afatil musulmina wasu mutane da daga cikin raunanan musulmai allazina lam takun fihim khibra bil ahwal wanda ba su da gogewa da sanin al'amura wala iskin baɗi lil umur ko ba su iya iskin baɗi ko su gano abubuwa ba su yi maganin duk wani abu da ya faru kanu iza balagahum khabarun an saraya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan labari ya zo musu dangane da rundunar aikan manzala salisu salama min aminin wa salamatin na daga aminci daga aminci au khawfin wa kalal ko kuma tsoro ko kuma an samu an tarwatsa su to sai ka ga mai azau bihi sai su yada wannan labarin wanda ba so ake ji labarin ba wanda wannan dai shine illar fi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin muslim wanda imamu abu hurairu ya wato shi manzala salisu salake cewa kafa bil mar'i kaziban ya ishi mutum zunubi an yi haddisa bi kulli ma sami'a a ce mutum ya dinga ba da labarin komai ya ji irin dai abin da muke ciki a social media da mutum ya ji kaza sai ya ɗauki wa ƙyarar ya ɗauka sai ya yada da ya ga kaza sai fowadin wannan fa kuskure ne kwarai da gaske manzala salisu salama yake cewa a wani hadisin duk wanda ya bada labarin wani hadisin bayan ya san ƙarya ne to yana ɗaya daga cikin makaryata wanda ƙarya kuma takan kai mutum zuwa wutar jahannama wani hadisin manzala sallallahu salama hadisin ainihin almugira bin shu'ba yace na ha an qila wa qal manzala sallallahu salama yayi hani abu sa qila wa qala abinda baka da tabbaci ka yada wanda wannan shine abinda wannan ayoyi suke numa na mana wajibi ne mutane su zama masu basira za ka ji da yawa 'yan jarida suna bakin ciki da wannan yanayin na social media suna cewa mutane ba su karanta mass communication ba amma kowa ya zama ɗan jarida da abu ya faru akwai inda ake sigar labarin amma mutum kawai sai yada shi sa zai ga cewa ana ta yada abubuwa marasa tushe kuma fa kada ka dauka ka kada ka dauka ka sha haramun ne addinin musulunci duk abin da ka yada na karya wallahi zunubin yana kanka haka duk wanda ya fawadin shi sa ya kamata mutane su kiyaye da irin waɗannan abubuwa daga nan Allah madaukakin sarki sai ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi jihadi yace faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak ai kai yaki wajen daukaka addinin Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kada ka damu da rashin fitowar munafikai kada ka damu da kowa sai kanka domin Allah shine ka Allah shi zai taimake ka kai kadai ko kai kaɗai ne ka je ka yi wannan yaƙin waharrijil mu'minina amma ka kwaɗaitar da muminai wurin yin yaƙi asallahu an ya kuffa ba na kafaru ai wannan alkawari daga Allah ai da sannan Allah zai kare dukkan wani farmaki na kafurai. Allah zai kare dukkan wani tarwatsawa da kafurai za su yi wa musulmai Allah zai kare sharrin kafurai. kamar yadda Allah ya yi haka a yakin badar Allah ya ba musulmi nasara haka a yakin fatahu makka haka a yakin ahzab Allah ya aiko musu iska ta tarwatsa su da sauran wa'annan abubuwa wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankilan Allah shine mafi karfi shine mafi yin uquba Allah shi yake aikata abinda yaso me Allah ya ci gaba da fada na'am من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاءة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا نعم الله سبحانه وتعالى أولا آيوي ما سأل بركة ya ci gaba da yi mana bayani akan wani tsari na yanayi na mutum ya ce zai yi ceto ko kuma mutum ya ce zai shiga wata magana ko ya neman alfarma ko kuma dai wani wanda yake cikin bukatar a cece shi a kawo masa ɗauki wannan ayoyin abin da suke bayani kenan Allah ce man ya shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha ai duk wanda zai yi ceto tsakanin mutane ceton amma da ya dace da shari'a ya ceci wasu mutane da suke bukatar a ceto su wanda haka akan tsarin gaskiya yake to zai zama yana da rabo na daga lada wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan amma wanda ya ce zai je ya ceci mutane ko marasa gaskiya ko masu laifi ko an yanke musu hukunci ya ce a zai nema musu alfarma to wannan shi ake nufi to ya kullahu kifulun ha duk wanda ya irin wannan ceto wanda ya saba shari'a to zai zama cewa yana da rabo na daga zunubi saboda wannan abin da yi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqitan Allah madaukakin sarki ya kasance mai kaddarawa ne a bisa dukkanin komai ta yadda yake saka wa kowa bisa aikinsa daga nan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya shiga wani hukunci inda yake mana bayani akan a gaisuwa a musulunci ya gaisuwa take menene sharaɗan gaisuwa wanda ita ma tana ɗaya daga cikin ɗabi'u kyawawa Allah ya ce wa'iza tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ai idan za ku yi gaisuwa idan wani ya ce muku assalamu alaikum to kuma yan masa da gaisuwa mafificin wannan sallamar da ya yi ko kuma kuma yan masa da irin sallamar da ya yi muku wanda shi ne ma'anar wannan aya in ya ce muku assalamu alaikum sai ku ce wa salam wa barakatu ku ƙara inna allaha kana ala kulli shay'in hasiban Allah mai hisabi ne ga bayinsa a bisa dukkanin komai na daga abin da suka aikata komai girmansa komai kankantarsa ma'ana dai wannan aya idan wani ya muku sallama to wajibi farilla ne dole ne in mutum ya ce ma salamu alaikum ka mai masa da sallama ko kuma ka dai masa da ainihin kwatankwacin wannan sallamar amma ƙari akan abin da ya ma wannan mandubi ne ana so amma ba wajibi ba ne wanda idan mutum yake ce maka assalamu alaikum kamar yana na faɗa sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in ya ƙara wa barakatuhu to kaga wannan yayi shine abin da wannan aya take faɗa wanda wani hadisi wanda imam ibn jarir tabari ya fitar da shi a littafinsa daga salman al-farisi ya zo mana da wannan bayanin karara ce wani mutum ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wa sallama sai ce assalamu alaika ya rasulallah sai yi wa manzala sallallahu alaihi wa sallama wannan sallama faƙalar sai manzala ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kaga sai manzala sai ya ƙara wa rahmatullah shine shine kuma yadda abin da ya fi kyau kenan sai wani kuma ya zo ya ce assalamu alaika ya rasulallahi wa rahmatullah sai manzala salihu sallama sai ce wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma wani ya zo ya ce assalamu alaika ya rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuhu sai manzala salihu sallama sai ce wa alaika sai wani mutum ya yana ya nabi bi abi anta wa ummi na fanshe ka da mahaifana a ataka fulanun wane ya zo maka fa sallama alaika yi maka sallama sai ka mayan masa da mafiya yawa akan abin da yayi sai manzala ke cewa me innaka lam tad'a lana shay'an sai ce baka ban mana komai sai ce to Allah madaukakin sarki ka ji abin da yace wa idza huyitum bi tahiyatin fa bi ahsana minha in aka yi muku gaisuwa to kuma yadda wacce tafi ta fita kyau duha shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dawud yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku kuma sai kun kaunaci junanku sai ce afala adillukum ala amrin idza fa'altum tahabbtum yace ban yanzu bana nuna muku wani abu ba idan kuka yi shi za ku so juna sai ce afshu salama bainakum ku dinga ta sallama a tsakaninku Allah daga nan sai ce Allahu la ilaha illahu Allah madaukakin sarki shine sarki shine ubangijin da babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi la yajma annakum ila yawmil qiyamati la ba fihi tabbas ai Allah shi kadai zai tattara ku zuwa ranar alkiyama ranar nan da babu kokonto a cikinta zai muku hisabi wallahi sai an yi tashin alkiyama Allah zai tattara mutanen farko da mutanen ƙarshe a wuri guda ɗaya domin ya musu hisabi waman asdaqu minallahi hadisan yanzu shin akwai wanda ya fi Allah ya kai Allah wajen gaskiyar zance wanda gaskiya akwai batu na sallama da hukunce-hukunce mu hakura ma haɗa wani babin saboda lokaci ya cin mana da 'yan jawabe-jawabe da za a yi kada mutum ya yi ainihin lokacin namu da farko alhamdulillahi walhamdulillahi walhamdulillahi muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne da ni'imarsa da falalarsa ya ba mu lafiya ya taimaka mana har muka zo muka yi wannan karatu don ne gaskiya ban taɓa ma zama na ce shekara wacce ta zama min wata irin shekara wacce ban taɓa yin sakaci ban yi karatun tafsiri ban yi tani ba irin wannan shekara duk karatun da ka ji nema a ranar nake yin amma a da sai na hada abin da zan yi na watan gaba daya zan yi shi ne komai da tana amma bana saboda abubuwa sun mun yawa to mun gode Allah da Allah ya bamu ban taba zama wasu shekara irin wannan bana kai ne wallahi sai na zo a rana shi sa bana na takura kwarai da gaske sai a ranar nake hada karatun wani lokacin ma sai karfe hudu saura zan gama komai sanan to to amma wannan taimakon Allah ne ya rabbi lakal hamd kama ni li waje ka wa azim sultani nabi muna gode wa iyayenmu mahaifanmu Allah ka saka musu alkhairi Allah kara musu lafiya da nisan kwana ya sa jikiri ya zama mai amfani wanda bisa kula wasu ne da tarbiyyar su har muka kawo wannan gaci in banda haka da ba haka za mu kasance ba Allah ya saka musu alkhairi ya kara musu lafiya hakanan ina godiya ga dukkanin malamai na wanda suka koyi da ni tun daga abata a alifun ba'un abata da amma menene duk gaba da tun da mu tsari muka yi na nizamiya hmm. ni islamiyya ne yola ne yolawa na zo ne bangaren arabiya don haka duk na fita kama da malamai na nizamiya akan malaman da ni karatu a gida su ma Allah saka mu zalkari hmm. su ma nayi su ma Allah saka mu zalkari ko muna godiya gare su sosai ala saka mu zalkari amma dai roman karatun wa'ancan din na dinga bi wasu daga ciki gidan hmm. sunan nizamiyar ala ka saka mu zalkari na hudu muna godiya ga matawallan bade former minister of finance dr yarima lawan ingama wanda bisa kulawarsa ne yau kusan karo ina ji na wajen goma sha nawa ne dai na manta ko sha biyu ne dai nake tunani wannan karatun tafsirin wanda zuwansa ne sa karatun ya bunƙasa kuma muna jinjina gare shi bai taɓa gazawa ba wajen kokarin bayan an yi karatun a nan a yaɗa shi a rediyo saboda mutanen da suke jin karatun nan ta rediyo gaskiya Allah ne yawa da su ana ji sosai kwarai da gaske muna ji muna haɗu a lokacin ma sai kaje siyan wani abu a kasuwa ko kaje siyan nama sai a ce ai murya kare ai malam ina ji murya kare do wallahi da yawa an sha yin wannan albarmar ba a sanni ba amma ina yin magana sai a ce ai malam ai na rahama din ne mai taska tarihi to muna godiya matawallan lamba da shi ya bada wannan gudunmowa duk shekara baya gazawa wajen a ɗauki nauyi a sa wanda kudi ake biya to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara arziki da sutura Allah ya zuriya albarka Allah ji kan mahaifansa Allah ubangiji ya raya masa zuriyarsa sai godiya ga Alhaji Garba Imam ɗaya daga cikin iyayen wannan masallaci wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke taimakawa ya ga cewa komai yana tafiya kuma kullum yana tare da mu shi ma ta gida yana sauraron wannan karatu to Allah ya saka masa alkhairi ya kara lafiya Allah ubangiji ya ji kan mahaifa sannan muna godiya ga ainihin gerawa rice mills wanda su ma wa'annan mutanen Allah saka musu alkhairi sun bi sau matawalle tunda suka ji ana sawa to kuma ikon Allah sai Allah ya kaddara cewa sai suka yi daukan nauyin karatun su ma suke sawa Allah ya saka wa shi janar majara Alhaji Ibrahim Muhammad Gerawa da kuma manajansa wanda yake kula da program na radio Alhaji Babangida don suna ba da gudunmawa kwaya da gaske kuma godiyar da muke kare masa cewa sun ɗauki nauyin bayan ramadan ma suna ɗaukan nauyi kusan kullum ana sa shi karfe tara ina ji alama redo in da asabar da lahadi ranar alhamis kuma a sa shi karfe uku sun ɗauka kullum kuma da azumi su ƙara ɗauka to allah ya sa musu albarka allah ya sa ka da alkhairi sannan muna godiya ga arama da ya ja mana baki shi arama shamsuddin mun yi goma da shi kuma mahaifinsa ya zama ba shi da lafiya ai mun ji labari kuma na jiyo bai fi kwana hudu ba Allah ya masa rasuwa to Allah saka masa alkhairi shi ko mahaifinsa Allah ya ji kansa muna godiya ga shi dan uwana Muhammad Lawan wanda shi ma babu kewa babu kasala haka zan fusgo shi haka yazo muka karasa wannan jan baki da shi har wannan lokaci to Allah ya albarka Allah ya raye zuriya Allah ya ji mahaifa sannan muna godiya ga dalibai na wannan makaranta gaba ɗayan wanda kullum ga fuskoki nan muna tare da su gaskiya ba zan iya kama sunan kowa ba domin ban san sunan kowa ba amma duk inda na ga fuskar ku na gane Allah saka muku da alkhairi musamman muna mika godiya ga injiniya Ibrahim wanda yana daga cikin wanda suke ƙara taimakawa wajen tafiyar da wannan karatu da Alhaji Musa wanda shi Alhaji Musa yana kokari kwarai da gaske Allah saka musu alkhairi haka nan da limamin wannan masallaci da kuma na'ibinsa ustaz ustazu da ni na san ustazu ustazu kullum himma yake Allah saka alkhairi shi ma baya baya sake wajen in ya ga cewa wuta ta ɗauke a gyara Allah ya saka musu alkhairi haka nan wanda yake zuwa ya shirya mana wannan kyamarorin za ga da mun zo kafin yakubu mai kyamara ya zo shi ma za ga kullum sai ya fito da wannan Allah ya saka musu alkhairi muna godiya ga dukkanin ɗaliban wannan makaranta musamman akwai malam bashir muhammad bello bashir tela kenan tun daga ja'in suke zuwa da shi da husaini jafar kusan kullum sai sun biyo ta ja'in wanda wannan masoyana ne na allah da annabi tun ina ja'in muke tare da su ina karatu a can da na koma sabuwar gandu suka ƙara biyo ne haka za su zo da bashin su fakin mu zo nan to Allah ya albarka Allah ya saka muku alkhairi muna godiya kware da gaske ga shi min ɗinmu yakubu musa ɗan dago a yakubu hafizu dan dago saboda kokari da yake wajen ɗaukan wannan gaskiya in dan abin da za in kuɗi zai caja to gaskiya ai kuɗin da zai caja suna da yawa ya ɗauka yayi yi ya fitar mana da bidiyon yantar da rubuce-rubuce sannan kuma ya mana a to Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kawo babban rabo sannan muna godiya ga irin gidan rediyo rahama da su rediyo nasara musamman a rama rediyo irin su alhaji shamsu kademi a jiyan gaya wanda yana ba da kokari ya ga cewa komai yana tafiya a wannan tafsirin akwai nura musa ma shi ma yana ba da kokari akwai irin su salisu idris ya kasai da sauransu muna godiya Haka nan muna godiya ga dukkan masu bin mu ta gida wanda ba za mu iya faɗansu ba suna nan da yawa suna bibiyar mu wasu ta layi wasu daga wasu garuruwan to muna godiya da irin sakonni da kuke aiko mana muna gani lokaci ne yakan sa ba ma iya ba da amsa Allah saka kowa da alkhairi Allah ubangiji ya sa wannan karatu ya sa mana a mizanin mu abinda muka yi daidai Allah ya amsa mana abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna da yan maganganu wanda ba za su fi minti uku uku ba mutum hudu ne za su yi magana na ɗaya dai akwai shi matawallan bade shi dakta yari malawan ingama zai ɗan toba ɗan kalmomi a takaice daga nan sai alhaji garba imam wanda shi mali Imami ne sannan kuma babban ɗan kasuwa ne sannan ke ne duk abubuwan da ya gasa nan masha Allah Allah ƙara lafiya muna ayi mai unguwa ne dama na sani ayi duk da GRA dai ba ta da mai unguwa to amma dai haka dai urfi ya tabbatar cewa shi ne Allah ƙara lafiya <laughs> to duk za su ce mana wani abu sai akwai injina Ibrahim yana nan sai Alhaji Musa daga cikin ɗalibai dusu ta ta ɗan tattauna 'yan kalmomi kana na za salamu alaikum wa rahmatullahi sha'ala wa barakatuhu jama'a muna godiya ga ubangiji allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana na hattama wannan tafsiri da ake yi kowane watan azumi malam allah ya ba da lada su kuma shugabanninmu muna godiya ga irin shugabanci da suke bayarwa masu halartar wannan tafsiri na jin ku ne kan gaba ma muna fata Allah ya ba ku lada kuma muna fata Abinda muka ji Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi ah, tafsirin nan da ya an fara haka bara ba na nan eh. to amma ana turo min kilif-kilif kuma ina sauraro ah, da can baya mukan yi abin na memory card ko? sai Allah ya kawo zamani yanzu memorin ma ba amfani da shi sai dai a yi ta turawa to in sha Allah mu dai iya wanda aka turo mana za mu tura duk wanda muka sani kuma za mu kokari mu samu wasu wanda su ma za a tuttura musu kuma muna fata su ma za su tuttura jama'a domin kowa ya amfana don shirin wannan wa'azin ba wai kawai sai lokacin azumi ba kai kanka in kana zaune wata ran za ka ko kana tafiya a mota ko kana zaune cikin gida duk abubuwa ne na tunatarwa domin shi karatu sai ana ana tunatarwa wanda ka shina ma wata ran sai ga ka shafa'a balle kuma wanda baka sani ba sai da maimaiti ake samu abin ya shiga ya zama halin mu so muna fata ubangiji Allah ya yadda ya nuna mana wannan azumi lafiya muka yi lafiya muka gama lafiya Allah ubangiji Allah ya nuna mana na baɗi kullum aka zo irin wannan ƙarshen azumi kamar ni babban lokaci ne gare ni kamar ran jiya 26 yi ne lokacin da mahaifiyata ta rasu mm, ta rasu ta uku da rasuwa so a cikin addu'a da za a yi na roƙo a yi mata addu'a kuma irin wannan lokaci ya kamata amma musulman duniya addu'a domin yanzu haka kamar yadda annabi musallallahu alaihi wasallama ya faɗa in karshen duniya ya zo za a ma musulmai ca kamar katti da suka sa kwanan abinci a gaba kuma ba don banmu da yawa ba illa dai don rauninmu to yanzu ma in kun duba kuma an ba musulmai ca din amma duk da wannan din kuma ya sa wasu musulman sun farka don babban abin da muka ji na daɗi shine wayanda da suka bar allah suka ce amerika za ta rufa musu da ba su kariya yanzu sun gane karya ne tunda an kawo maka abin da zai baka kariya kuma da aka tafi aka ɗauke aka kai wa 'yan lele to ka kai ɗin ka mutu kenan to saboda aka kaga wannan ma fahimta da aka yi wannan nasara ne ga musulmai kuma Allah ya haɗa kan musulmai gaba ɗayan mu muna kira musulmai mu daina yadda muna ruɗuwa da wasu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba addinin nan namu yana da wajibai yana da farillai yana da sunnoni yana da mustahabi duk abin da aka ce mustahabi kaga abin so ne ba dole bane a kanka amma in ka duba duk da wajibanku da farillanku duka ɗaya ne to ya kamata ka san wani mutumin fa dan uwanka ne duk yadda aka yi kai ko bai taimake ka ba wata ran za ga su sun taimake ka. domin mutumin da Allah da kansa ya ce wannan makiyinka ne kai kuma ka tsaya ka ce wai kai yanzu dan duniya ta yi gaba ka ɗauka shi ne gaba to kuma Allah ya ga dama zai da shi baya to kuma muna fata ubangiji Allah ya da su baya din Allah ya ba musulmai nasara Allah ya ba musulmai nasara to ubangiji Allah yadda ya nuna mana wannan lokaci Allah ya sa mu ga sallah lafiya kuma ubangiji Allah a sallah ba sai mun faɗa ba mallan yayi ta faɗa wanda yana da shi ya taimaka wanda bai da shi to madalla Allah ya taimake mu da yawa eh sai mai unguwa za ta gago za ta gai a ta koyi wannan ko eh. yawa eh a wancan ita wannan ba ta kai wacce ake ji eh. yawa eh yawa ala ala lafiya wannan kujerar mu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 aka ce za a fara karatu aka yi share-sharen masallaci da gyare-gyare da za a fara azumi cikin rahama ubangiji da yardarsa da amincinsa ga shi yau an zo ana saura kwana biyu ko uku a kammala azumi kuma karatun nan an zo an yi shi shekara kusanta goma sha ɗaya kenan ana yi wannan karatu to alhamdulillah rabbil alamin kullun ƙara ci gaba ake yi ah, muna godiya kwarai ga malam nasiru da kokarin da yake yi kullum yana asasa karatun nan kuma ana sa a ko'ina gidajen rediyo kuma da suke sakawa a muna godiya a gare su kuma muna fatan allah ubangiji ya samu amfani abin da aka yi shi amfanin zuwa irin wannan waje shi ne abin da aka je a yi amfani da shi ko yaya ne a yi amfani da shi abinda muke ta kokari muke roƙon musulmi shine su kyautata mu'amala akwai ilimi amma mu'amala tana buƙatar a kyautata ta mu'amala tsakanin musulmai yanda za mu zama uwa ɗaya uba ɗaya tunda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce addinin nan guda ɗaya ne al'umma su kuma guda ɗaya ce mu yi kokari mu zama al'umma daya mu kokari mu raya addinin nan yanda zai zama addini daya mai kan bambanci a kokari a haɗu a gyara addinin nan kuma muna gani yanda dai muke ta bamu samun barazana Allah yana karewa to insha Allah Allah zai kare mu musulunci zai zo ya je ko ina yanzu ka duba bidiyo zaka gani a Washington ana shan ruwa a ofis ɗin kantoma a london a ina ne a fadar sarkin ingila ana shan ruwa ana tarawi to wannan duka ya jihadi ne da wanda aka ce zai zo kuma ya zo hmm. ba yaƙi aka yi ba ba komai ba da kansu hanya ta buɗe aka zo ana waɗannan abubuwan to mu kuma da muke nan mu da aka haife mu muka rayu a ciki ya kamata mu fi kishin sa fiye da komai saboda haka mu ƙara kishin addini mu ƙara taimakon juna mu ƙara kyautata addinin nan da al'ub da mu'amala sayan da wanda ba musulmai ba za su san cewa mu'amala ta musulunci ba su karɓaɓɓiya ce tun da an karɓe ta ko ina wanda suke so su yaƙi addinin kuma a ƙasar su addinin ya riga ya yaƙe su duk wanda ya san an da amurka da ingila suka zama yanzu churches da yawa sun zama musallatai to wannan fatan mu Allah ya ci gaba da faɗaɗa addinin musulunci ya ƙarfafa shi ya ƙara musulmi kishin addini da neman ilimi da ake yanzu kuma mu yi amfani da shi dama an riga an faɗa amfanin ilimi amfani da shi ni kokari duk abin da muka yi ya cancanta a yi amfani da shi a yi amfani da shi Allah ubangije mana jagora yadda muga wannan azumi wannan shekara Allah ubangije ya bamu yawan rai da lafiya mu ga na lafiya da na ga na kamar yadda ake faɗa Allah kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kaɗe mana fituna duk wanda suke son fituna ta zo ƙasar nan Allah ubangiji ya mayar da mugun fatan su kansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah wani saka da kai a gurguje kawai addu'a za a yanzu a zan nemi ina liman masallacin da yake ne yana yana ina liman yake liman ya yi mana da kuma da Allah ka sa ita hajiya iya a cikin addu'a yau shekara uku ke kenan wallahi Allah jikanta Allah gafarta mata dukkanin mamatan mu Allah ka jikansu da Allah sai a rufe mai da addu'a na. Thank you.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 Allah wannan matsala da muke fama da ita ta wannan ƙasa rashin tsaro da makamantansu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kare mu daga dukkanin wani abin shari Allah ya jawo mana dukkanin wani albarka Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su kula da mu su ji tausayin mu. ya Allah ka sanya mana albarka a rayuwar mu. Allah ka sanya mana albarka a rayuwar ƴan uwanmu Allah ka sanya mana albarka a rayuwar ƴaƴanmu ya Allah duk wani alkhairi na duniya ya Allah ka hada mu da shi ya Allah duk wani sharri na duniya Allah ka kautan mana da shi Allah ya sakan yawa mu da alkhairi Allah ka sakan yawa mu da alkhairi